السلام wa rahmatullahi wa وبركاته yanzu dare ne na litinin sha biyu ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ashirin da biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka ji wannan littafi zai magana ne akan sahabban annabi wanda maganganun sahabbai ma'ana fatuwoyinsu ana amfani da shi wajen fassaran alkur'ani da hadithi shi yasa shiryansu to shirya ne da ke jagorancin mutum zuwa ga shiryar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita Kini ya zama wajibi ga daukacin al'umman musulmi su yi ƙoƙarin sanin wai su sahabban nan ya suke dangane da abin da ya shafi yanayin rayuwarsu da yadda suka mu'amalanci saƙon da Allah maɗaukin sarki ya aiko da shi. A takaice sahabi bai da wani ra'ayi in ba alkur'ani da sunna ba. Lokacin da sahabai suka musulunta jama'a sun aje komi abin da ya shafi ra'ayi da tunani irin nasu, yanzu suke yi su ɗauki tunani. da ra'ayi irin na addinin musulunci a bisa jagorancin manzan Allah wannan ya sa aka samu wasu irin mutane da duniya ba ta taba arba da irinsu ba to in muna son a yau al'umman musulmi su zama haka to sai in sun san su sahabban yanzu a ga sunan wani abubakar amma an ka tambaye shi mai tarihin abubakar bai sani ba shi yasa idan aka samu wani ya zo ya zauna yana ɓacin abubakar ne siddiq sai ga damuwan da yake bai kai ya komo ba wancan ma damuwan da yake ana zagin sahabi damuwa ce ta imani ba wai damuwa ce na ya san wanda yake zagi hakikanin sanin da ya kamata ba inda ya san wa ake zagi to da ya shiga taitayin shi Allah ya sa mu dace to muna bayani dangane da sayyidina Abubakar khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babban aminin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan sirikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ka so ka ce ma abubakar daga cikin mukamman shi bayan ka ambaci ukun nan sai ka ce thaniyat naini kuma albadari mun gano wannan da kyau ko dan ya halarci yakin badar ya halarci Uhud da shi aka yi a hazab kai duk wani yaƙi da shi aka yi mun gano wannan da kyau ko ba wani abu da aka taɓa yi a musulunci wanda ba da saidina abubakar aka yi ba allah ya ƙara mashi yarda to yana mana bayani akan irin tawalu'un sayyidina abubakar sayyidina abubakar mutum ne mai tawalu'u ba ɗan ƙaramin tawalu'u ba di yadda kake tunanin kankan da kai irin nashi to ya wuce nan shi sa a lokacin da kake nuna kai isasshe ne sai Allah ya cire hannun shi a kanka sai ya baka ka nuna isan mu gani muna gane wannan da kyau ko in ka dauko tarihin annabi sai ga annabi yana da wannan tawalu'u to haka ya tarbiyyantar da sahabbai gaba daya to muna karanta tawabu'u irin ƙanƙan da kai kuma ko kiyaye ba ƙasƙantar da kai ba akwai abin da za ka yi ƙasƙanci ne gare ka ko da ko a yanzu a ga abin ya zane maka ɗaukaka ka yi hankali nan gaba zai iya zama maka ƙasƙanci to su sabai ba sa ƙasƙantar da kansu mana ba sa wulaƙantar da kansu suna ƙanƙan da kai ne shine tawadu'u muna fahimtar wannan da kyau ko to malam bayan da yi mana bayani sai ce an unaisa qalat unaisa ta ce na zalafi na abubakarin thalatha na qabla an yastakhlifa na abubakar ya rika zuwa wajenmu kafin ya zama khalifa da shekara uku mana kafin rasuwan manzan Allah wasu malamai suka ce unguwan da abubakar ne ya zauna da ke bayan garin madina inda a can ne labarin rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta iske shi don akwai matan shi zaune a wannan unguwar wa sanatun ba'adaha sannan ya zauna ma shekara ɗaya a bayan zaman shi khalifa Fakana jiwari فكان جواري لحي يأتينه بغنمهن ‘yan mata na wannan karkara nasu sun kasance suna zuwa masayidina abubakar da dabbobinsu, fayahlibahunna lahunna sai ya rika matsan masu nonon wannan dabbobin nasu. Ma'ana, saboda tawalowan abubakar makiyayensu sai su kwaso a dabbobinsu sai su ta wajen sayidina abubakar sai ya rika matsan masu nonon wannan dabbobin nasu wa kana idza madahahu madihun duk sanda mai yabo ya yaba abubakar kai ne kaza kai ne kaza kai ne mai kaza Kala sai Abu Bakar ya ce, Allahumma anta a'lamu minni bi nafsi. Ya ce, Ya Allah, ka fi ni sanin ni kaina da kaina. Mana yaban da wannan yake ni Allah ba ta shi na sa gaba ba. Shi sa Allah bai son ujubu shine kai ka koma yaban kanka ka nuna ka isa. In kai wannan sai Allah ya wulakanta ka duniya da lahira. Abubakar bai yadda da wannan har addu'a annabi ya bada. ga duk wanda ya be ka sai ka yi wannan addu'ar wa kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya ta'ahada a juzan kabira sayyidina umar ya kasance yana yawan kai ziyara gidan wata dattijuwa da ta manyanta mun gano nan kyau ko amiya sannan makauniya ce fi hawa shi madina min al ita tana yan ƙauyukan da ke ɗan fara da madina ne to duk dare sai sayyidina umar sai kintsa sai tafi gidan wannan dattijuwar sayyidina umar sai je gidan wannan dattijuwar ba littafi a hannun kafa ƙila laha sai shi umar sai je na ɗibo mata ruwa waya komu bi amriha sai ya rika mata hidindumin yau da kullum take bukata shara wanke-wanke wanki da sauransu fakana iza ha waje da gairahu kada sabakahu duk in yaje sai je tarar da wani ya riga shi wani ya riga shi zuwa fa aslaha ma ratu. ya ce sai ya gyara duk abin da ni nufin zuwa in gyara faja'aha ghairi marratan sai ce sai na je wajen wannan dattijuwan wata rana kai la yasbiqa ilaiha domin kar wancan ɗan rigen ya riga ni farasadahu umar umar ya tsaya yana dakon zuwan shi fa'iza huwa bi abi bakarin sai ga shi abubakar ne ya atiha yake zuwa mata sai je mata duk wani abin da ya shafi activities nasu na addini su ba sun gama mun gani Allah ya ce sun gama qadawun nahabahum sun gama yanzu suna gyaran hashiya ne Mun gano wannan da kyau ku shine hatta dattawan da suke ba cikin gari ba suke bayan gari suna zuwa suna taimaka musu ba wasu ja musu matsala ba zuwa suke suna taimaka musu don rayuwarsu ta inganta a ce kama abubakar kamar abubakar abokin annabi a ce yana zuwa tijuwa irin wannan shi ke mata ayyukan yau da kullum amma kai uwarka ba za ka iya mata ba uwar da ta haife ka ne tana son ta aike ka ba za ka ba kana zumbura mata baki uwar da ta haife ka ne kake mata tsawa uwar da ta haife ka ne za ta roƙe ka kuɗi ka hana ta kuma kana da shi uwar da ta haife ka ne za ta ja kunninka wane barka za ka ƙibari to ballantana ta ɗauki wanki ta baka ba za ka yi ba ballantana ta ce zo ka yi manta tanka mu ba za ka yi ba ballantana da tara wanke-wanke da ce zauna ka wanke kai da ma ai hankalinka da tunaninka da iliminka da hangen nesanka da imaninka ma bai kai kafin ta ce ka yi ba shi sa kafin ka kai ko'ina sai Allah maɗaukakin sarki ya sa tun kafin taimaka baki sai bakin ya fara cinka sai ga wata ‘ya kana so sai ta dinga baka aikace-aikace iri-iri kana yi wannan shi ne amilatun nasiba aikin banza aikin shi sa duk wani wanda ya san yana da uwa yana mata ba daidai ba ya marma ya je ya tuba yau da daddaren nan ya gyara don za ka iya mutuwa an jima kuma in ka mutu an jima tana mai fushi da kai ka kaɗe a hannun Allah a ranar lahira saboda Allah ya gwama bauta mashi da biyayyen iyaye wa Allah rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana su ba bauta masu aiki ba kyautata masa ake in ma ya yablughanna in dakal kibar ahaduhuma in ɗaya daga cikin ya manyanta tare da kai aukilahuma ko su duka to falata taqul lahumu uffin kakka sake ka ce masa kash kash in kace to kun bata da Allah wala tanharhuma kar ka sake ka daka ma iyayenka tsawa ka ce Allah kaza kaza ni ni ni kar ka sake kai wannan ka shiga uku ka lalace in ka sake kai wannan wa qul lahumu qawlan karima duk magana da zaka yi masu na martabawa zaka faɗi dole maganar ma in zaka yi ta sai ta zama karim kun sai ka duba ma'aunin shari'a wani irin magana ne za ta cika wannan ka'idar to ita za ka yi in ba ta cika wannan ka'idar ba to ka shiga uku in ka yi ta wa ma ƙaunan karima sai ce wa hafiz lahuma janaha zulli. duk wani matsayi da kake da shi shine fiffiki fiffikenka wanda kake nuna buwaya da bunƙasa da shi a matsayinka na babban malami ne mai tarin ɗalibai a matsayinka na wani basarake ne wanda yake da manya-manyan fadawa da mabiya masu biyayya shin kai shugaban ƙasa ne ko ko gwamna ne ko ko wani hamshakin ma'aikacin gwamnati ne ko ko wani ɗan boko ne kai duk matsayin da kake da shi shi ne Allah ce wa hafiz lahuma in ka zo gaban iyayenka ka ɗauki wannan matsayin da shi da babu ɗaya kai watsi da shi ka ɗauka kai ba kowan kowa ba ne kai ne ɗin nan wanda suka ɗauke ka lokacin kana tsimman goyo tsirara kai kuka kai fitsari kai kashi kai tumbudi haka za ka ɗauki kanka wa hafin lahuma janaha zulli minar rahma za ka yi wannan ne ba dan tozartar da kanka ba sai don tausayinsu dole ka sauke wannan matsayin haba ina <laughs> yanzu mu ne manyan malamai manyan malamai za ka sani wa hafin lahuma janaha zulli ka aje malanta a ƙofar gida kafin ka shigo aini eh, ne babban sarki eh, excellency eh, royal highness aje shi a waje kafin ka shigo nan yanzu in kai royal highness ne to royal highness tana cikin gida kuma yana zauri ka gane shigo? eh to shine royal highness yanzu yanzu aka zo ka ce wai kai ne <laughs> ni ne excellency a ha excellency tana cikin gida uwarka kenan a waje da jiniyan da duk wani mara kunya ka bar shi a waje in ka shigo yin sai ka zauna gaban iyayenka yanzu ka jira me za su ci ko kai waye wa hafil lahuma janaha dhilli min rahma kuma ka ga wannan haka za ka yi masu ko bayan mutuwansu sai ka kiyaye haƙƙinsu ka kiyaye zumuncin da bai saduwa dole sai suna nan sai ka girmama ƙawayensu da abokanansu sai ka rika masa addu'a kana masa sadaka kana masu wakafi in baka wannan shi ba ka shiga uku za ga rayuwa ba daidai ba billahi lazi sai ka shiga uku a ranar lahira sai ka ya ci da wuta dole sai ka yi waɗannan abubuwan duk wanda bai gaya maka wannan ba to maƙiyinka ne maƙiyinka ne dole ka je yanzu tsiyan da ka san kayi a baya sai ka je ka gyara shi uwarka kana tsaye tana sharan gida baka komi uwarka sai ta nemi mai mata wanke-wanke sai ta nemi mai mata wanki duk in baka da lokaci ba za ka iya ba kana ɗaukan ɗawainiyan wannan ana bin uwarka bashi a unguwa duk ana mata surutu akan bashi ba za ka iya yi ba uwarka ke zuwa niƙa da kanta uwarka ke kai surfe da kanta saboda kai tsinanne ne mun gano wannan da kyau ko uwarka ke ɗaukan eh, bokiti tana zuwa bohol tana ɗibo ruwa tana kafaɗa da kafaɗa yara matasa marasa kunya na unguwa suna gaya mata maganganun banza kai kuma ga kana tafiya kana ƙobaro-baro kai a dole ga gayen gari ka shiga uku kai a dole ga ustazu ka fi ƙarfin a ganka da bokitin ruwa domin kana ce ustazin nan ne ko kuma yara suna ce maka malam suna yaudaranka ko matan unguwa suna ce maka malam suna yaudaranka ko jahilai na ce maka malam suna yaudaranka za ka shiga wuta ne ko mun gano wannan da kyau ko duk wannan hayaniyan ka watsar in ba za ka iya ba sai kwaso ɗaliban duk wani abin da take bukata sai su yi mata duka mun gano wannan da kyau ko yanzu ga sayyidina Umar ba fa uwar shi bane ga sayyidina Abubakar ba fa uwar shi bace sakamakon tarbiyyar da annabi ya musu kaga alherin da suke yi kai wannan ko ga ladabi wajen magana ka ɗauki dawainiyar su kai komi to bai isa ba wa qul rabbirhamhuma sai ka rika cewa ya Allah ka ji kansu a gaban idonsu da bayan su tsakar dare in ka tashi yi sallah ɗaya bisa uku na ƙarshen dare za ka yi addu'a a cikin tahiyyanka ne a cikin sujjaranka ne sai ka rika ma iyayenka addu'a wa ƙul rabbir hamhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji kansu kaman yinda suka rene ni ina yaro suka tarbiyyance ni ina yaro yanzu tsakaninka da Allah a kuɗin da kake samu ka san da ka ɗauka ka ba uwarka nawa kake bata a kullum a riban da ka samu jama'a me yasa kuke wasanni dangane da martaban iyayenku to ba su ba ka gama da homework ɗinka gaba ɗaya su ake ka fito waje ‘yan dattawa ‘yan tsofaffi na unguwa haka za ka riƙa zuwa kana kyautata musu tsoho yana kwanci a ɗaki kuɗin cizo ya hana shi sakat ba yanda zai yi in ma ya ce zai sayi maganin ƙwari da kuɗin me zai siya bai da shi bai da ƙarfin da zai je ya ƙwadugo ko ya wani aiki da zai samu babu ƙarfin ya ƙare gaba ɗaya yana fama da bala'i na sauro bala'i na kuɗin cizo bala'i na zafi bala'i na sanyi damuwa da komi ba yanda ya iya amma kai ba abin da ya dame kana can ka bubbuɗe sai dai ka huda mu wancan yar iska kunni ka samu da gwalagwalai ka huda mu wancan kaza kai kaza kai kaza kai ta iskanci da allon bako da kuɗi a bayan gari ka zauna teburin mai shayi a fashe maka kwai da indomi ka haɗi ɗiye da kofin shayi guda ka tafi wajen mai tsire a tsinke maka tsira a fere maka su ka maka haɗi ɗiye su duk inda ake wani shagali da hutawa da holewa ka fi kowa sanin wannan wajen sai jikinka ya ɗumɗumu billahi lazi la ilaha illawo ko ka gyara ka tuba ko sai ka ɗunɗumu za ka sha ɗimi a ƙabarinka sannan ka je lahira bugu za ka ci ba na wasa ba Allah dai ce za an fa yanke hukunci ne an yanke shawara wannan shi ne umarni na ƙarshe waye wannan aikin sai ce rabbuka wanda ya yi ka ya maka ruwa da iska ya ma duniya da duk abin da kake bukata yake rainanka yake kulawa da kai wanda rayuwanka yake a hannun shi wanda duk sanda ka kwanta bacci sai ya ɗauke ranka Allahu ya tawaffal na mauti mautiha wannan to shine ya yanke hukunci yace Allah ta abudu in bauta ne karka sake karka kuskura ka bauta mu wani illa iyahu sai ce wabil walidaini ya ce ihisana kai shi sa ko da wani abu za ka yi uwarka ko ubanka su ce kul wallahi di yadda kake son wannan abin karka sai ya ƙara waiwayen shi di yadda kake ƙin abu sai uwarka ko ubanka suka ce yi di yadda kake ƙin wannan abin ka haƙura kawai ka ji a duniya ba abin da kake ƙauna sai wannan in ba haka ba kuwa to wallahi jikinka sai ya gaya maka tun anan gidan duniya dama kana takama da kuɗi ne ko billahi lazi sai kai talauci sai Allah ya ta sana'anka duk wata ma'ajiya naka sai Allah maɗaukin sarki ya dargaza ta in wani aikin gwamnati ne kake takama da shi wallahi sai wani bala'i ya taso a ƙarƙashin ma'aikatanku baka ci nanin bananin ya zo ya cinye ka duk abin da baka zato in malanta ne sai Allah maɗaukin sarki ya wulaƙanta ka bakin uwa bakin uba ba abun wasa ba ne haƙƙinsu ka kiyaye wannan haƙƙin shi da yawa iyaye na gaya masu magana ba sa ji ganin suke sun yi hankali sun yi tunani sun zama manya suna da ilimi da su yanzu iyayensu ba su gane abin da ya kamata ba sai abin da ya ga dama ne ko abin da ta ga dama musamman wannan tsiwa da rashin kunya waɗanda 'yan mata da suka harƙe yanzu wai ta budurwa ce cin da uwarta da nono ita da nono to me za ta nuna mata kila yarinya ne ‘yar iska ta san maza a waje, to ganin take menene ake yi, ba jima'i ba ne uwarta ta ta haife ta to ita ma ta san yadda ake sai me, uwa ta magana ta ƙiji, uwarta na nan tana wahala tana karamniya a tsakar gida, kicin ne ina ne ina ne ita tana kwance a ɗaki, sai an gama a ɗauko a kama da ce mama bai ji gishiri ba, ka ji la'ananniya ɗaya daga cikin alamun tashin alkiyama, an talidal amata rabbataha. uwa ta dukuna ta yafi ‘yar da za ta zama mata alaƙaƙai, ta faɗi, ta ƙiji, ta hana, ta ƙi hannuwa, ta umarce da ta ita dole ta waye, saboda akwai samari waɗanda suna ba ta abin rayuwa, in dai saurayi ne ko, to ki shiga taitayinki. In dai saurayi ne, wannan uwar naki da ke ga ta rakwakwaɓe a gida tana ladabi da biyayya ba wani ya bi da ita ba, saurayi ne sunan shi ubanki. mun gano wannan da kyau ko shi ya bi da ita ta zama haka in ma ba shi bane da wani miji ne wanda ya aure ta in ko da mutunci mijin iya baba ne ubanki ne ya tafi da ita haka to ke ma ki shirya in dai waɗannan samarin ne na gari ko za su bi da ke za ki ladabi sanda ladabi bai da amfani shi yasa ke saranda duk wani abin da kika san kin taɓa ma uwarki na magana ko na rashin biyayya wallahi ki je cikin daren nan ki tuba ki ce kin ji wa'azi inna da izinin Allah ɗan ba ƙara kuma biyayya to alhamdulillah daga yau aka fara kina tashi kuka yi sallan asuba duk wani abubuwa na gida ki ƙoƙari ki gama shi gaba ɗaya kafin ki shida ki je makaranta shara ne wanke wanke ne gyaran bayi ne gyaran kici ne gyaran ɗaki ne dafa abinci ne kin tsayara ne wani masu wanka da sauran al'amura duk ki kafin uwarki ta gama azkar kafin ta gama bacci sai dai ta tashi ga komi ya kammala to wallahi ki shirya sai Allah maɗaukin sarki ya baki mijin da zai rika maki biyayya fiye da diyan da kike zato in kin ce ya ce babu saura yana nan ya zama mijin kantace jira yake kawai maki biyayya amma bakin uwa na binki dole ne komi kika ta samu gaba billahi allazi la ilaha illa sai ya biya ɗaya ce gaba ɗaya ko menene haka kai ma kana cewa wai jarabawa an sa maka ido wani ya sa ma hannu abubuwa sun rikice baka jin daɗin rayuwa kasuwa ya ya ya ya ka je ka bincika uwarka da ubanka suna complain game da kai yayyin uwarka da yayyin ubanka suna complain game da kai haka ƙanninsu domin annabi yana cewa yan uwa da ƙanwan uwa a matsayin iyaye suke shi sa kowa ya je bincike ya yake zama da family ɗin shi ma da kuka waɗannan dattawan da muke son mai koyi da su wanda har annabi ya kwanta ya koma ga Allah ba wani amini daga cikin al'umma kara wanda ya kai waɗannan aminan na manzan Allah babu su su ne aminan ku ji har rige-rige suke yi fa wai gidan tsofaffi na bayan gari to ka tambayi shi abubakar wani irin biyayya ke ne yake ma abu kuhafa mahaifin shi da mahaifiyan shi ba mun karanta tarihinsa a nan ba wani irin biyayya yake kai kana ganin ka bi karfin haka ka girmi iyaye yawa ne ne wallahi ku yi hankali kar ka zama daga cikin wanda za a fidda su cewa wa antali da al'amata rabbataha daga cikin alamun tashin alkiyama bayi za su haifi iyayen gijinsu ma'ana uwarka tana aikin wahala kai kuma nan kana huta kana shata kana shakatawa uwarka ka bi karbin ka kwashe yan zannuwanta ka wanke wai dan kai dan boko ne Allah ya tsine ma bokan ka albarka kuwa uwarka uwarka a duk duniya akwai uwar da ta kai ta ne a duk duniya Allah bai uwar da ta kai ta ba shikenan magana ya kare sai mu gani kuma in ba haka ba ko ka je kai ma uwar wani bauta ai shi sa duk wanda bai sharan masallaci ba ya je na kasuwa ai duk wanda bai bauta ma Allah ba ya je bauta ma katan banza shi sa kowa ya koma shiga tetayen shi ka koma ka tsara rayuwanka yanzu kana sa ran a mako nawa kake samu nawa ne ka san uwarka da ubanka a ciki ko suna lahira nawa ne ka san su in ba haka ba ka je ka cinye ‘yar wacce ka auro a sunan matanka ita ma da cinye, dole ne ita ma ka tirsasa ta yi ma uwarta da ubanta biyayya, da kyautata masu yadda kike kyautata manaka, yadda za ka je ka girmama iyayenka wajen yin kyauta da alheri, haka ita ma ka saman mata da wannan yanayin. Mun gano wannan da za ta riƙa zuwa tana ma iyayenta kyauta da alheri, dole ne sai ka samar da wannan in ba haka ba, in bala'in ya tashi cin da ko, to kai ne number one. da zai cinye saboda iyaye na fushi da ita dole ne a samar da wannan yanayin ko mun fahimci wannan da kyau ko to amma mutane yanzu abin da suke so kawai a rika faɗa masa abin da ransa yake so to ba a nan ba in nan ne za a gaya maka abin daidai da shari'a ne madai ku kalli wannan matsalan jama'a ba ma shine mahallin shayar ɗinmu ba kun gano wannan da kyau ko iyayenka kana wasa da su jifa Allah ya ce wa in jahadaka ala an ka bi ma laisa laka bihi ilmun in iyayenka suka rigima da kai suka tursasa ka suka umarce ka akan sai ka haɗa Allah da wani Allah ce fala tuti'huma kar kai musu biyayya amma bari ka jifa shirka za a yi mai ce kar kai masu biyayya bai ce kai rigima da su kai marsa kunya don sun ce kai shirka don iyayenka mun mushrikai ne ko yan bid'a ko sai Allah ce wasahibuhuma fid duniya ma'arufa dole kai mu'amala da iyayenka kai zumunci da su a rayuwar duniya kana kyautata masu matukan kyautatawa mun gano wannan da kyau ku wajen addini kuwa wata bi sabilan man anaba ilayya sai ka je ka nemi su wanene ne suka miƙa al'amarinsu aikin Allah kawai suke yi ka miƙa ku ci da aikin Allah tare da su to amma iyaye ko billahi lai sai kai musu biyayya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani sahabi ya zo zai abin bajinta a gaban manzan Allah zai nuna cewa wai ai yayi abin gari jihadi za a iyayen shi suna raye suka ce su ba su yadda ma ya je ba ya zauna suna da aikace aikace na gida za a je gona za a je fadama za a yi kaza za a yi kaza so suke ya zauna ba su yadda ya ba kuma jihadin da waye da manzan Allah fa ya zo sai ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ga abubuwan da suka faru ai kafin in fito ma na baro su ga suna gida suna ta kuka waye waye waye sai manzan Allah ce koma ka zauna kai masu biyayya fa fihi ma fajahid mun gano wannan da kyau ko haka yake gaya mutum in ya zo za a sa sunan shi a rajista sai ce hayyun walidak iyayenka na raye in ka ce na'am sai ce irji fa fihi ma fajahid manzan Allah ba kenan ya ce kai koma irin yadda ka sa su kuka sai ka je ka faranta masa da sun yi dariya kuma amma kullum iyayenka kullum iyayenki suna nan suna bakin ciki game da ku mai amfanin rayuwanku kuma idan kai rijista da mazhabin shaɗanku wallahi duk wannan magana ma ƙara tunzira ka zai yi sai shaɗan ya ce fusatu ninkufurtu damu haka haka dai zai ta sa maka iskanci iri-iri sai ka kai inda no way out mun gano wannan da ke ko wallahi ko ka dawo ba amfani sun mutu da damuwa a rai sun mutu da bakin cikinka Allah ka kaɗi ka shiga wa ka lalace wahalan yau ko tukuna ne sai komo ka ce to ai yanzu na gane inni tubtul ana yanzu na tuba ina wallahi inda ka san kafiri ne da ya mutu in dai zai tuba karɓa kai ma mun gano wannan da kyau shi zai ce ya mutu na hum kuffar da kai da kace ka gane yanzu da wanda ya mutu yana kafir ya ce ya gane to ba dole ma shi ya gane ba don ya ga ra'ayil aini ya ga haƙƙul yaƙini shi yasa jama'ar annabi duk wanda yake nan ko ka ɗauki cewa mu muna karayatu ne don mu shiri gaskiya mafi muhimmanci kenan kai ka shiryu in ka shiri ka gyara tsakaninka da Allah tsaf kai ka zo mutumin kirki ko to dan ta kai kiyama ta tsaya yanzu to idan aka ba tsaida ta baka samu raran lokaci to waninka sai ɗarsasu da shiryen da kai ka shiryu amma kai baka shiri ba kana ta hankoron wai wani ya shiri ina ruwanka da shi ina ruwanka da shi muna gane wannan da kyau ku yasa jama'ar annabi kowa ya koma menene baro a ba iyaye ba abun wasa ba ne. duk wanda ka ga ya samu ɗaukaka a rayuwa kuma ɗaukakan tana ci gaba babu tangarda an samu shekaru barkatai a cikin wannan ko ka je ka bincika wallahi akwai kyautayin da yake mai iyayen shi ne akwai addu'a in ya fi kowa wadata ya fi kowa mulki ya fi kowa ɗaukaka da suna da bunƙasa In dai ya kasance yana cin mutuncin iyaye da saba masu da hana su haƙƙinsu ko ka sa mai ido lokaci zai zo da za ka ce mashi sori Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ya sa musamman 'yan mata kowanne ta je ta shiga taitayinta in kin wulaƙanta uwa da uba kin wulaƙanta 'yan uwa za ki shiga hannun wani ai ko mun gano wannan da kyau ku sai ki ta kuka wallahi da layi su mazan nan ba 'yan ke 'yar goyon ce mun fahimci wannan da kyau ko uwarki ba kuka take da ke ba ubanki ba kuka yake da ke ba mun fahimci wannan da kyau ko kowa ya gyara abin da yake yi ka san shine sai Allah ya raya ka har a gaya maka abin da kake ba daidai bane dan ka gyara amma in Allah bai ƙaunanka ko sai baka sai mala'ika yayi ma da rannikiya tukuna ka fara ganin suna shigowa da bakaken tufafi sun murtike fuska da buhun karara to lokacin ne zaka ce ka tuba ce ina shi ya ce kar wani daga cikin ku ya bari har sai ajali ya zo mashi ya rika cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min salihin Allah ya ce ina walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha shi yasa kowa ya je ƙara bincikawa ka ƙarin check and balance ka je ka duba ga ah, anya ban da koda kana zaton ba matsala ka je ka bincike wallahi sannan yana daga cikin matsalan da mutane suke fuskanta mutum sai ce na yi addu'a na yi addu'a na yi addu'a duk wani malami duk wani shahi duk wani ustaz duk wani alaramma da ke garin nan na ce don Allah ya sa cikin addu'a kuma tabbas sun yi amma har yanzu shiru nake ji ka je ka bincika wallahi ba mamaki matsalan ka daga gidanku ne ka kyautata ma uwarka ka inganta rayuwanta kai mata duk abin da take bukata ka ce una kiman addu'a wallahi ba sai ta yi wani kursiyu ba ai ita ba ta bukatar ta wani kursi a kanka uwar jureji kursi ta ja uwar jureji Kur'ani ta sauke ismullahi al'azam ta ja zuwa ta yi kawai yana fa sallah Allah ma yake bauta ma kaji wani irin arish shi yana bautan Allah ne ya cika tsabu wa qadara rabbuka Allah ta abudu illa iyahu amma bai riga ya gama homework ɗin ba yana cikin sallah sai uwanta ce jiraiju, jiraiju. sallan nafila ne idan kana sallan nafila uwarka ta kira ka ko ta hajjid ne sai ka yanke shi ka yanke shi kat kar ma ka ce mata kana salla ka ce na'am sallan farilla ne kaɗai manzan Allah ne zai kira ka ka yanke shi kana sallan azhar sallan asuba magariba isha'i kana cikin kira ko kai ne liman in annabi na raye ce wani sai ka ce na'am mun gano wannan da ke ko annabi ya kira wani sahabi yana sallah bai ansa ba sai bayan da ya gama sallah sai zo sai ce gani manzo Allah dazu da ka kira na ina sallah ne sai ce kai baka ji Allah ce istajibu lillahi walin rasul idza da'akum lima yuhyikum ba ka sani ko sallah an soke ta za wata za a ce ayi <laughs> Mun gano wannan wace ma kai sallan ba shi bane ba shi ne yace ba in manzo Allah kana farilla dole ka yanke in uwarka kana nafila ta ce wani yankewa za ka yi da za ta baka wanki kana ta ɗau'i azumin nafila kaga ba za ka iya aikin da ɗau'in ba kar ma ka gaya mata kana ta ɗau'i Kar shi za ka yi kawai saboda binta wajibi ne wannan kuma ta ɗau'i ne jireji yana ta buga sallah ya ƙiyansa kiran uwar shi ya ƙiyansa ta ji zafi aka ce so uku ta zo shi jireji sarkin sallah ne yana ta sallah a masallaci shi saboda ma ibada bayan gari ya je gima ɗan masallacin shi ya haye sama ya ta sallah ya ta sallah uwa shi na kira kuma bai ansa kuma a cikin tsallan kamar yadda ruwa ya tabbata kai ba fa kowa ke ba labarin nan ba manzan Allah ne ba sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ga ina sallah ga uwa ta ana kira kawai sai ya ji natsuwa sai ya ci gaba shi yasa an ka zama mai ibadan ya ba karatu sai ka haɗu da matsala ka zama mai ibada abidi mun gano wannan da kyau ko ai ba waɗanda suka ɓata addini dama kamar yadda ɗan mubarak ya ce illal muluk sai sarakunan gargajiya wa ahbaru su'in da miyagun malamai mugayen malamai yancin hanci da rashawa malaman da za su gaskiya ƙiri-ƙiri su ki tsage ta wa ruhubanu ha sai ko masu yawan sallah da jahilci masu ibada ƙanƙan amma ko ba karatu kai dai waɗannan ba wanda suka rikita addini irinsu shikenan Jireji ya ci gaba da sallah yana ji uwar shi sai ta ce Allah ɗana ne na haife shi ni ne kaza ya iji ko ya Allah kakka ɗauki rai sai ya arba da karuwai addu'a mafi muni malam duk matsayinka aka ce kai arba da karo magana ya ƙare karka je nesa tsohon shugaban bankin duniya me faru da shi kawai wata ne fata je ta faɗi magana ƴar ƙas baƙar fata ce ma fa, ta ƙadara da yanzu shi ne shugaban ƙasan Faransa, yana kallon shugabancin Faransa a biye gare shi. Ga Bill Clinton, shugaban ƙasan Amerika ne, sai da lauyoyin miyagu mayan turanci suka rubuta littafi mai shafi dubu hudu a kan wannan kes ɗin. Mun gano wannan da kyau ko? yawan ana son a ɗan harba maka wani abu shikenan yanzu wannan mai ɗan kwarmata bayanan nan shi kanshi mai suke mai zargi wannan shi ne zargin da yake mashi ana haɗa ka da waɗannan mumisat to shikenan matsala ta lalace jirai ya ci gaba da ibada tsawon lokaci yana ta sallah kawai shikenan maimakon Allah maɗaukin sarki ya sa mai karɓuwa cikin bayi kawai sai mutanen gari kuma sai suka ji ba sa san shi Allah kenan ko kana mai abu in baka yi yanda yake so ba Allah sai cire hannun shi shikenan sai suka fara mitin suka fara shirye-shirye yaya za a yi wasu ba da suke waɗancan Allah na su ne ba yaya za a yi a ci mai mutunci sai wata karo da ce ku bar ni ku mika al'amarin a hannuna sai ta je tema jureji gwalangwasu mun gano wannan da kyau ko sai yana mata to shi jireji uwar shi ma ta kira shi bai ansa ba sai ke tsinanniyar Allah uwar shi nan nan da zo kira shi bai ansa ba balantana ke tsinanniyar Allah dan me zai kula ki ja'ira kauce sai ta samu wani makiyayi duk in yaje kiwo ya sha dare sai da sai ta da kanta kyauta ya ta zina da ita ta dau ciki to kuma a wancan lokacin a ga mace da ciki ba ɗa ba uba wai ai babban laifi ne ko karuwa ce ba su yadda da ɗan shege ba sau da a haifi ɗa a cikinku mara uba ɗan da ya zo da babu lasisi bala'in shi a cikin al'umma Allah yawa da shi suka ce ba su yadda ba kewa ne ne. rigima har gidan sarki da ta ga an yi taro shi ta jima'o kulla majima'i an yi taro sosai a kanta ta ce to wanda ya cikin nan ba kowa ba ne ina ku ga ina yi din liyan mata yi a bayan gari wajen masallacin jireju. shi hato wai ɗan shi ya kira shi aka je jureju hmm. ba ku san ustaz ba uwar shi ma ta kira shi bai ansa ba balantana ku aka kira jureju jureju bai ansa ba to dama suna jin haushin shi nan da naka nemo diga aka fara tsara ai sai leko lafiya za ka san lafiya tsoko kankace ko sun baje masallacin jureju aka tafi da shi fada shi da yake sa ran a kawo sadaka don a ci gaba da ibada kuma yau shi uwa ce ana zuwa kai wannan ɗan ya aka yi yana ganin ta ya kalli ɗa kawai sayar colin dama su bayan Allah za masahun ta'ifin mina shaitani ta zakaru ana samun matsala nan da nan suke tuna fa'i zahun mabusiruna sai su komo cikin hayyacinsu nan da nan kawai sai tuno sai ce ya gano kes ɗin ya ce a ji a kira uwo shi aka ja kirata ya ce to ina addan da kika yi ita ce ga Allah ya karba jireji mai sallah kullun da kai kana sallah ne sallah lo kake samu a cikin jami'i kullun ba kari ba kake ba alamun ka fara nisantan Allah shine jami'i ka kara samu ka karanta muwatsanan nan farko farko Abu hudara ya faɗo wani athari yake cewa rasa karatun Fatiha a cikin sallah ba karamin asara bane gara ka rasa iyalanka da duk abin da ka mallaka amma kalle yadda mutane muke wasa da sallah to shi ba ma farallan shi ba nafila ma bai ma shigowa cikin gari kai kalla haram saboda tsaban bin Allah kike ce kike addu'a kike addu'a yanzu Allah ya fishe mu yace Allah ka fidda shi ya miƙe nafila raka bi dama ya gyara tsakanin shi da Allah menene matsalan shi bin uwa ne kuma ka ji so ɗaya yayi fa so ɗaya ashe an sa mai rock block so ɗaya yayi tana yawanci addan ya tashi roƙi Allah ya tuba kawai sai ɗauki yaron ya tsikare shi ce ya ba bos man abok kai yaro waye ubanka to yanzu kai ka gyara alaƙanka da Allah yo ko ni ka tsikara ka ce min waye ubana ballatara jariri da bai taba magana ba ina fatan mun gane wannan da kyau ya kai waye ubanka sai ce ra'il ganam makiyayin dabba a ah? jureji ya ɗauki yaro yaro ya magana a gaban a ayyunin nasu la'allah nan sai aka kama shafin shi ya masha Allah ya ayyu halwali waye waye waye masallacin ka na zinare waye ka baka ya ce a kuje kuma da shi na laka kawai shikenan ya gyara alakan shi da uwar shi ne ya bata da farko kaga matsalan da ya shiga ku ɗauko tarihin bawan Allah nan da annabi ya bada labarin bai zo kai kwayewan shi ba a yi ba ya kira sayyidina Umar yana gaya mashi ai nan gaba za a samu wasu mutane da za zo kawo agaji daga ƙasan sham nan madina in ka zo ka bincike akwai wani matashi daga tunan wais ibn amir alƙarni yana da wata uwa sai ce mai biyayya mai bin uwa mai bin uwa ya ce ya taɓa fama da cutar albarasu amma ya warki ya ce ka ce maka addu'a don Allah na karɓar addu'an shi jama'a me yasa Allah yake karɓar addu'an jireju bin uwa ne me yasa ke an san addu'an Uwais ibn Amir al-Qarni bin uwa ne amma nan kai ta addu'a kana bata mutane lokaci ba ko ɗaya ta shiga ka je ka bincika akwai matsala tsakaninka da uwarka akwai matsala tsakaninka da ubanka kai marmara ka je ka gyara ka ce na tuba ba zan ƙara ba in kai wannan ko to wallahi ka zo ka tsaya kawai cikin dare kai sallah kai addu'a kai wani ne duk abin da kake so kai tsaye ka gaya ma Allah cin da ka riga ka gama aikin dama ya ce bauta kai mai shi kadai iyaye kai masu biyayya ka jira shi shi kuma zai maka sauran duka ta ba ta mun gano wannan da kyau nan sai ka ji iya ta ce wai ta ta gudu ta bar iyayenta wasun sun ce za su yi mata auren dole ka ji tsinanniya shi saurayin da kike wannan hayaniyan dan shi ya gudu ya bar iyayen shi ne sai ke sai ke kun gano wannan da kyau ko ko yaro zai ta wani butsare butsare wani yan ce za mu auren dole ni yan ce kaza kaza kaza sai ka je ka zauna ka fahimtar da su in ba su fahimta ba sai ka ce na gode ma Allah zan maku biyayya ka je ka yi sai ka roki Allah Allah madaukakin sarki kaga biyayyan da nayi Allah kuma abin da ya dace ayman ayman ka gani kana nan nan da shekara goma sai Allah ya baka arzikin da zaka auro irin matan da kake so a wancan lokaci ba shi kenan ba nan ka bi iyaye kuma ga wata can ma ka abin nan shi kenan lafiya lo ma Allah mun fahimci wannan da ke ku amma kawai yara ku zama wani abu can daban ka fi gwamnati ka je ke kwallo a filin kwallo wani ya sa ma kafa ka fadi mun gano wannan da ke ku kai ta kufurci rafili bai hura ba nan iskancin da kake a gida mala'ika da ta hura maka ba ka ji ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu gaskiya wannan matsalan ta cinye mana lokacin karatu gaba daya ba don komi ba sai dan dole ne a yi magana a kan abin da ya shafi tarbiyya ba dole ne a yi magana a kan abin da ya shafi tarbiyya ‘ya'yanka ‘yan mutsi-mutsi ka rika zaunar da su kana nuna masu mahimmancin iyayensu mahimmancin iyayenka abubuwan da ya kamata ‘yan ƙananan yaran nan fa ka rika nuna masu mahimmancin ka a matsayinka kai na ubansu ka nuna masu ba ka shiru sai sun girma ka ce wai je islamiya wai malami ya gaya musu ba ka sani ko shi ma malamin shege ne bebin uwan shi bebi bi nashi uwan ne zai sa wani ya bi nashi uwar ku daina zargin malamai kowa ya je gyara abin da yake yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum